بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نغاي كراتيان zushibe gutsi ci yanku mini zushibe gutsu a yin ci na gama ya ji fata ga yi karatun ya zaba mini littafin alhakul mubin juzin ya tsayin ci bu na yi juzin ya ya zaba nan so ku ga yi bai alkhairi yi na je bu na to zai je wani to zau so kana yanakin babu hukmi man ra'am ra'atan fawaqat fi nafsihi babu da ne ba zai ce zai gabi le zanzagi fa waka atfi nafsi shawan zagin na ci aga da waya ba wani da yawan ji faruwa sarari musamman iri stura na jin zagi da tiya bai yi nan stura ya buji jina na kan buji jina na kan kwaci na gulu so bai ne wani ko stura wato a yi ba na kan dole kwatu da mini ne la shawan zagi ci amma kan yi liya wani bayan ba yana waliyo na rucin da yin gbogbo amma ga yi so su bu bayan ba oge jima fitina tuna ga a kurisi an jabir radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ra'am ra'atan fa'atam ra'atahu zainab وهي تمعة منيعة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي آله فإن ذلك يرد ما في نفسه رواه مسلم وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليحمد إلى امرأته فليواقيها فإن ذلك يرد ما في نفسه صلى الله عليه وسلم na gaibu ba ga haɗe cibe na musulunci bai bayana ya kul iza kici ba gabo jabir ungatu yi suku sallallahu alaihi wasallam ra'a imrata nabi belin zagin da ce liyani fata imrata zainab a nabi fe ganda kata ebon zagin wuce ne ulena ofe lati shi bayi miuna ya zainab na annabi dai zainab guba zainab bintu jashi dabo zainab dabo na yake yi ga umul masaki na wuji fobe annabi ya edushu be annabi ga sabu wuci jajala obe na na hadije ga yi ne annabi muhammadu na ji shi zana sallallahu alaihi wasallam zago be ni na yi na in shaki zagutan na annabi lugwa don yi shi to zainab wallah ala wujo na tsohon ikpa ngayi bintu jash na jirayuwa lokwa da nabi na ya farko tsoyi ganga tsago ba wallah ala ga nabi da wani sai ka ta yi nuna ga zainab na wadda tun zainab wahiyar tam'asu mani atan laha nana zainab de pandoci e e da tun fẹ́ dán ẹpa ń ṣe pa mú bí wọn náà fẹ́ tá ẹpa náà tún mọ̀ ní àtàláha ẹpa gádà wọn náà tàmáàsì tàdùgbògbò pa mú fọ́kàdọ́ ha jẹ́ tàwó anábìfẹ́ wọ bùkátù bẹ̀ yí mímí kí ẹ̀gà wọ wa yimi. kándóró náà ne ń igidiyan eshiyan etun lorowa dagba bana. wuce ganwu da falo ba shawawaye atun wucewa ba ci gana ga kawata nan ce ba ci ganwu ya da bukata wa yi sun man kharaja ila asabihi na annabi wa bukata zo biyu na kan gautin ya lo bayan sahabu jo faqal annabi sai ga gambe jama'i wuce ga innal mar'ata tuqbilu fi surati shaitan zage fa mugai be shaitan ya ji aso da su rubo wai laso da ki rubo wa tudbiru fi surati shaitan muga ki azuma ta yi da wanda shaitan ya ji ki aso da su rubo kiwa wai ga shaitan ya ji lan zage fa panin fi zawan gizi wanda ya daga ba kwako zage kici mai be da wani musamman wayi ba rufu ne wayi mina hankali ba rufu ba ta da bayan zage ne ta yalle kone dana oh ma je ya na fitini wa na shetan ya ji lacce ne ba wangi je wanza wanda gin panin shi za wangi je no dire shetan kokari mu yadda na wa Allah ga wabe so ne na wani la safi zakan doro na wani anabi gato biyan wucewa gabe da zagi be kwazu maje da fa'iza amsara hadukum ra'a zan doro a zagi yana na faliyati alahu zagin na da an wa ga fadabau ina goyina da yi miwe fa'in na zalika ya ruddu mafi nafsi yi miwa nawa da sun ce wa bukata wina ga lalakiya bola da mafi nafsi ina da ya gbawa gona ina da ya gbaza bagin na zanduru na galin zagin doce cayi shawa na wulotun iyali wato shawa na hankali wa lobin zagin na rana ni iyali wanda ga oga mai shawa wuce zai da yi yana su dagba ƙura'anu da ku ƙura'anu fiti da azu dagba ta zaguruji shawa dakin amma ci gamci ko dai yawo jabir wa anu bi ma'ana wa an jabir jabir na goyon farko benin gagwatun na biyu ga samitun nabiya sallallahu alaihi wasallam ne wani tisufi sallallahu alaihi wasallam ya kulu fe gaga idza ahadukum a dai kalma na fiya wani abe ke zai nimi ne musulmi jan ajabatul mara unga bende zage ta yi shawa fawaka fi kalbi igan zage mutu ta cin din wayar mawana falyamil ila maratihi atishi bayi miwe falyuwaqiha da jiji mai bayi miwe dalilin zangu bayi miwe fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi mutu to unga la kya bolada e eh, gan zagin na na fadin ya gba wani ke ga annabi muhammadu a cige yin doro wure cige shawa ya yi mizaji kwegin su gizaji na gacin da wani yana yi cige wuna da wani sallallahu alaihi wasallam wani e cige yin doro wure ya zai mafi boso ga hade bukatar yin zangon da yin zaji ga ayi yi gege za zan da ce giyan su gizi e gima kanta ji wani ibe kawali ji kawai ya gi kata mu jada da wayan su giya ba ya wuyi makanta mu ci kuna ci sha gona la ilaha illallah dan na tsazo ba wato ba ta yasa za ba su kwa babu tarimin nikahi shigari wa butlani babu na ne ba zaye ti ya wani ga a shigari nan da yana ugwa ganyen ya ci wani shari'u da hajjin Za zan doro magaya wa irin na jina ujiyawa wanja a dai fed ne ci a mujiyawa wanja ya wani ya ciwo an ibn umar radiyallahu an أن رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم نهى عن والشجار أن يزوج ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق رواه مسلم ابن عمر سوچو بيبويو ونغتو يسوك صلى الله عليه وسلم نها عن الشجار ونو يني الشجار والشجار إنما يشجار ننغي أن يزوج ابنته ezula egin zagin wujiya wuya za ala an yi zawujahu ibnatahu zai wallagi waya da na bai sharafi ga so gagin zagi wujin a waya wai walai sabai na huma sada yi mai gago sadaki bai waje ma wa gago tigi wa goma mito man gago ya tiyan ya gimi na mai haya idi lagi ya dole lole da mini ya alama wuce yawo ba gaya wasu sadaki da ba uzuri ci ke ga wasu sadaka da wasu kun ege wawe ege wai wawe ege muso mai wawe laifi da ba laifi da ba annabi lajiya Saidu na abubakar na abubakar wasu mawagiya annabi unji laifi na abubakar wana na fatima annabi muhammadu majiya wabe zuwa aisha ya abubakari amma bai sadaki amma abubakar wa fatima na nabi ya wuziri ka ci wa guja yare na masayi guba ji gewa ji a wani ha ah, guja rama amma sadaki riu da gada ya wabi wasu becicin da yi becin lema a jisi ma muslim gai baka tun da wani sai babu ne ba zaye tiyan notable nazar ila waje ilmara wa kafaiha liman yuridu tazawwaja mustahabi yo aga wagan mandub aci babu nadbin nazar babu na ne ugwaya istibabi nazar aci na waci ne lo ila waje ilmara fuska yin zagi na wa kafaiha bai gwanda guba boyina liman yuridu tazawwaja amma ya zai gai wajiya wabin zagi na nga ya da wucin fuska wulewa ngai ba zan na shi zogo bai gwanda guba bu yi ba abu wacin lekan na ga boka gan shi gule shi gwanda wule ngai da soski ya gwa wuluwa ngai ji ni kab wuluwa lokaci na wa be ga waje gumi na? shirewa ya dama dalili ji da na ta ci gan an abi Hulairata radiyallahu anhu qala كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فأخبره أبو ريرا توشو ببويو يوغا كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يافشي دبا نبي محمد صلى الله عليه وسلم a abi hurairata radiyallahu an daga babu hurairar so cube bayoyi kwallo ganga kuntu inda nabi sallallahu alaihi wasallam mai da ba nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu rajulun iza bagin da cici bebin fa'akbarahu wuciya nabi labari annahu ta zauwa jamra'ata min al'ansa kede wani wago wujiya wa gani bai zan zagin da ci zagi madina ci jau faƙala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ta gabe sahaban ne ga ana zarta ilaiha zagin waga jiya wa bai idana wa fuska wuce lani ƙala la sahaban daga a'a ƙala nabi sai gabe ga fazahab fanzur ilaiha da da cin wuri fa inna fi ayunil ansari shay'a ya yi kusiya madina cijo adi indo ci dabu ya yamu da yi buca da yiwa wa sati fuska wude rawahu muslim ansar bin sada sa'idi qal daga basala yaji sada sa'idi ci ungam gaja atim ra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ade zan zagin da cin nan bai ba ta ci sako sallallahu alaihi wasallam na fakalat wa maga ga ya rasulullah ya wace sako jitu a habbu laka nafsi mi bebe ganga mini mi tara فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تيسكو صلى الله عليه وسلم فيتشن يلو بانزا جنة a program programin da ce Allah ta suna tv bu e ya waje mandoci mai hula malam jabir sajin jami'a madina sokoto ciwe luta suna tv bu ba rufu wara gyan yawo ilimin hadisi wanda ya lecture jami'a ya zariya abu zariya ya e ji fahimta ko ya lecture zana arka wuri a safi mini yanzu gide na jiji a wuto tarin zagin shi ba shi nife ka wasika mai sai ka takada mai zai mai mc na ba mutu ga zagi na kawo ga nga so zai ma wula mu da giyan wula mu ba kuma <laughs> ga mu ya so zai mu gugba kendo ne wani kin zagin na kawon wa mini wula ya man bi ma nan wai dai kauna ya man man wula wula ya to ga wali ujin hari ba ibn adin zagin na jin ga nabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam zagin na ike na ba baye na gba takadan na taru ba ni du sai cire sunna tv ko to da ujin hari ba shawa man tujo be ilimi na sokojin ya man ne to ke ga kendo ilimin zage ya za shawa na gato ilimi ba ge ya zage shawa da bocin zai to yi mun shiga da nan in zage na ga jitu a habbu laka nafsiya na jimi bebe gan lafita ci mai tara yawai ya mini mila yawai mai wawe a takaice fa nazara ilaiha annabi muhammadu fa cin sallallahu alaihi wasallam fa sa'ada nazara fiha annabi sai yi wucin daga fito har bakin nole cici da ya farko kiwu bebe yan da ba ci ẹgbẹ́ wadon suwa wucin daga fito da ake ko daga kin boda fiti wasu waba hu bi ma'ana annabi dai cin lezo sun masu a rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasahu annabi zai fati ta ta felatiu shikin falamma ra'atul mar'atu idanan zagin ne lega annahu lam yaqdi fiha shay'a annabi cin le zo ne wulati wula shikin annabi ba hukuncin doro yatin ba na jalasatin zagin na fefe da wuce shi gan wai tuye ga anabi a ga gaye bayan yana wabi nan zato mai yawo anabi ga yin daura faka marajulu min asabihi iza e ba gife na tace sahaba jo faka ufe ga ga ya rasulallah ya wace su ko in lam yakun laka biya haja kawo de falo bagin zagin na fazan ni ha fazawijniha an zagin na jiya waya mi zuri babu ne ba za bayatiya wage wan zagi wa cin lewa ko wale ga wude shawawa utagu wagu cin le zo na fazawijniha o jiya waya mi faƙala na bife gabi ga fahal inda ka min shai'in wadda yin doci kin giba sadaka fakala la an ga wudiya wallahi ya rasulullah min shi kutibe tsoce wa so ko midiya annabi sai goga izabi la alika lo ba zai jin yawa na fanzur da chile har ta didu shay an wa da yando ci be zai jin yawa ne wani kan do ce zai dewa umaji ude zan do ci naji uyu mini dangi wuce wana ude wa jiyawa amma da ya gina lanawiya ya wajuna fa zahaba huda ba dangi wuce sun maraja a huda shi gafala wallahi mi shi kuti bai soci ma wajen tushe a adde na mi dai gwabo na re ga fata na ga adiya fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga unzur walau kha siman min hadid da cin bale da wa ba za walau khatama min hadid kawai ro kayan kpawo da biyo ili giba ya sadaka ngala man jiga sadaki di gbagba ya maza bi maliki ya sage gbagbu yi robo dinaro na ijra kalanda ya 1439 na bani wa amma 12700 na amma man na jike na gude gbagba imam maliki ya fatawa ya cinye gbagba ya arziki na iya ci ga ya bugwa wani rubudi na riga na biga labago ya iya ce kwaye na gana To rukayen kpagba ne wake a tuyawo sata muhimmu role kawa de jikani a tuwo gashi asawa asawa ya za gala ga ya gbagba wuda kibo sadaki ba yau ibn sadaki ga gbagba na biya ba rukayen kwa ga wulau biya lagi kini gi bayan sadaka ba e wani wude kima wadan ya walakin aza izari sun maraja annabi wa kawai ruka na tsabayin kwaye na wajen zinari wajen zarfa da wabe da sun maraja wake ya jaba shi fakalu ga la wallahi ya rasu Allah ya watu ci soko to gwanin dare walau khatama min hadid hatta rukayen famida walau khatima min hadid hatta rukayen kwana ganda wana mida walakin aza izari amma ede ba ce midana ko ede zuzuci midana ko ta ga al'ada ga da wani kango ede zuzuci bene je lafiya ba ne ede midana kala sahlun salu na gwadi su bane gayi ga malahu rida'un malahu rida'un falaha ne suhu a'a to da ba ke wuda nga le da zuzuci ba nga yi izari kawai ga wuce nga to ya guba ga wajiyo na wazu da shauna dana na waga ake na kanadana salu gan sahaba na ede dudu ci gudi on gamu labe gan ala ya yi mi kini giba sadaka bo to de ba ta na wa ga ga dudu ci la ya wa da amfani be giyan ye ha ne su da na ede dudu ci na ga wani gaga wala go sadaka faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci su ku sallallahu alaihi wasallam ga mata suna ubi izarika kiwu ga izari wajen kiwu ga yadda zuzuci wajen in labi sattu labi ya ku alaiha mini wushai ga bikin zagin na gaida zuzucin da gobe wani na shaɗa na kuna labi ya ku alaiha mini wushai wato a diyan dokin ne diyan nawa bayani wa in labistahu ma yi wato zu diyan nawa alaika yakun alayka minhu shay'un wato a diyan doke bayani wayi wi goyo wadi azubia umayi wato zo zagin na di azubia ibana ede tukun a yanzu ede gafi a yanzu ene zai ne zuwa cikin alawa gafi guba nan wace فجلس الرجل صحابا نفيفنه حتى إذا طال مجلسه حتى إذا طال مجلسه أريد في عن لقاء وفيد لقاء نقام كان بينه نون نكينا فرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي تشلوي نون يدفي با النبي هنا موليا النبي لازم جتيدا فامر به فدعيا النبي فيجي فرغيدا يوبي fadiyya feyu falamma ja idanu tuna kala nabi fe game ga maza ma aka min alquran kiwo da fiti ya qur'ano qal sahaban na gama iya suratu kaza wa suratu kaza addada mi de bakara fito mi de ali imran fitiyo addada ha ufe di lissafi sura naji unde ku fitina faqal annabi fai gabi ga takra'uhunna an zari kalbik bai dogo da fito da na wagbawo da ti ne ugwa ga yadda ba takada a yadda ba fini jobe da nan doci jibe faji na ji na to ngana na bai jingo na sura nana jogo da fiti da na wagbawo da ti un fiti obo ne ugwa ga yadda farko na wani juna mama ba da na naja kawo ba ke tako yau ke faji nan da ji fahimta ko gana wani jumba wadda fito wajen ba ba wa kawo ba kawai na bu ba kin da dai ide qur'anu fin boyi lawo ba nan amma bai ci su ku inda da kwata ba wa inda da kwata ku fita wadda fi egbon ogba obe egbon bi wa nan da ti kọla na mu ga yi annabi gato izahab fe da fakad mallaktuka ha a ne zagin na ji mallaka yawai wọn fẹ́ imi yawai bi ma ma aka minar E, egbe na wadda fitiya ƙur'an na nula ṣe imi yawai wọn ṣe mulki wai hadisi imamu muslim babu الامر bi الداعي الى الوليمه باب babu da mai bazaye tiyan yayi yana ya zayi walima na ijabati da'ilal walima aga yiwo gabe gi walima ya yawo dagi annafi qal samitu abdullahi bin umara yaqul qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajibu adhihi ad-da'wa idha du'itum laha qal وكان عبد الله ياتي دعوة في العرس وغير العرس وكان ياتيها ووصائمه رواه مسلم نافي قام ونا عبد الله يجي سيدنا عمر فيقا قام تجيسكو صلى الله عليه وسلم قام قا عجيب هذه الدعوة إفي يي كان doro ayi na iyi iza da'itun laha aga yi ga ebe gi walima edabe a zai قال وكان عبد الله بيوشي عبد الله يطافي الدعوة وادو في لباغا يو اتيجي ولمونا في الأرس ولما يهو وغير الأرس تو لما نجيا يوانا ugo ke ga ejin walima ya yawo a mai jiya inda ci na jijin yawa na bayani be fatowar baro ya yi wuna ajiyar askalani ya tiya na e tuba wani iji fahimta gami da ya kwafi wunci dambu olima ji dabu hadisa ta zu ban biyan yawai fa ka danga yawa ga tula ga amma da yana ji muta zuwa na iji fahimta ko gaba su ku mu ya dai kwafi bila, ta katun ba wani fesantu ibn hajar lawabe da olima ji ka kaya ma da na ji a hadisa ta zuciya ìtíyàwó ne wa kana ya ti hawa na yi ga ibn umar aju lo oli ya wato na jin yawa na ma ju ibe to yi o ma ibe azun oda ya na fila wa ba ogi wa ba gagi ma wa ba azun baba ga wa musamman kin da wasu aje take wai ba ni na wa da wa yau sun ga fe jin wa ibe ya obedi ya obegi wani wunde da ya ga wayan gici go nga mai gaya wa babu hukumin rada'i babu da ne ba zai ti hukunci biya yau nan an aisha ta radiyallahu anha qalat jaha ammi min radaa na na aisha to shube boyu gan dagin be dagin nama mai min radaa ebi ayebo ofe ndagi awe ili fahimta ko dagi wani wunde kasa tayan ebiya ya wani wuji gan za make ba gani bai zina babban wani na re a'a amma dagin na wuye bai ke ba bai zina ya babban wani, ngala wani jen dagi ya wuyi yole ebiya yi hukuncin ebiya ya ja yin e mamata hukuncin ni ta ce abu ganda gina na bene ya na alayya ufe wa izini be wani gawa gada ba mu go ganda giza ke da za na da wani go wa jiya wa be e ginda wa ya ato wa jiya e wa be gina wai ya na ya fa baitu an azana an azana lahu man na go na me ayu izini go go da ba mu bona hatta samara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na mi da wayi zini bai tuyi sakwai na kiwule ci ga annabo falamma ja rasulullah tuyi sakwai bi kotu mi aisha fai gabi wani gan mi waye lewaye zadana inna mi minar radati da gimi kasata ya biya yau istazana alayya in waye zini gama gadan katambu fa baitu ha azana lahu mana mana mai yi izini na hukunci annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ga faliyali jalaika ammu inda gi wugun da bawo ba mana faliyali juya na faliyadhul alayki ammu kultu mi aisha fe ga inna ma arda atni almar'a wa lam yurdani arrajul ni gangan zagi a ga yambe yau inji bagi yambe ya qal innahu ammuka annabi gan dagi wa tuyo faliyali jalai mai zine jin wagan da bawo ke ga ndagi we kasa biya yau ko kasa mama a ga da bawo kin gi baya baba a caga bu da yawo kendon da wajen ajinabi a na taraton dage wajen giyan ajinabi a yau babu hukmil masati wal masatain babu da na ji bayani a yi tiyan ya matsato ezu jimbe zoni wal masatain ko hukuncin egi jimbe ufin zoguba beze nole jinjin doro ya kwanni ko ya jimbe ki hukunci onye yi na ga ebe za ko zuguba na amma ga ebe zuni zuguba wujin wuyube yi na wuyube sun pare wujin benu ofin zuni wujin biyu ina ipade da wani ili fahimta ko agila adago ebe jin zuni nga wuye jin biyu masotai ya ginga caji jin biyu lokacin ni wani zan shi ko shaju bai funi to yin jinjin su ni ko su guba gai kwa A umar fadli daga ba umar fadli umar fadli ne abbas ne abdullahi bin abbas ebe na umar fadli yi miya ziyo abdullahi e, wani yi miya abbas da gida nabi sababi ga maimuna na yi miya nabi na yage guba yau sababi ga hade wajen ga kalat umar fada ganga da kala arabiyu ala nabiyyi lahi zaba zuma be gada ya ba nabi soko sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baiti nabi muhammadu madaka ta bo faga ko da mi bo faga ya wani ga wale ya giya mi maimuna yi yimi annabi umar fali da dagi wale ya gi guba shaga ga bayan fakala nabi Allah annabi su kufe ga ga inni kanat li imra'a mi be zanzagin doci inni kanat li imra'a yawa nabi su ko ade zanzagin doci fata zawartu alaiha ukura e za ba zuma na gada na ga yawa nabi su ko mi bai mi fata zawattu alaya ohura mi cike a waje tube imi da guki guba fazamat imra'ati al'ula imi farko mi fe gaga annaha ardat imra'ati alhadasai radatan aw radatai gato yi mi me farko fe daga gan yi mi na mijin rana wọn yi mi ebe na mu yana yi rada atan ni jinjin ni ko didi guba taba yi da ni fakala nabiyullah annabi sako sallallahu alaihi wasallam sai ga la tuharrimul imlaja wala al imlajatan annabi ga jindin yanzu ni ko jindin yanzu guba ullan zagin na ji haramu ya waya wannan gaule gwani hukunci su don na gwani a jike egi na yi wannan zagin na ya zabe na egi wa yawo annabi sai ya fatawa fa mu shiga yi minna daga na ni ko guba ta guyi wani wula yi minna shakiyan harama yabona da waye ga yi minna gaja haramu yabona yi minna shake gina yi yabona yi minna farko jikiyan yi ube yau egi na jikiyan yi mi wọ́n ṣe egiya yi minunsa ta wayo go babu istibabin nikahil bikr babu dana to ake da hadisin da ci bi fuskatan nan amma ya lokacin ya lami fangwana babu istihbabin nikahil bikr babu dana ba tiya mustahabi waya ya wajin begin tugina e waga wabe a waje jewa en tugi wajin a wabe عن جابر بن عبد الله أن عبد الله هلك وترك تسع بنات جابر يا عبد الله قال babawin ne ya abdullahi na mubiatu wa taraka cisa banatu malugin zagi gutani ba aukal ko mawuga saba banat egin zagi gutu a ba ta gaba ban lugo bi ma nan da egin zagi gugin mutuwa ba fata zawartu ra'atan sayiban mici da ya wafa galibin zagi na fedu mai bala yani ne nga yayi gaba zaura faƙwala ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi so kufe fe gabe mi ga ya jabiru zawarta ya wa jabir wa ya wajin mi ganam ya ya wajin kawala na biga fabiklon amsayibon yan tsugi wajen yawo kashi zagi na fedu mi bala na kultu mi ga balsayib zagi na fedu mi bala yani na ta ga mi jin yawo bayan yawo sako annabi ga fa jariya tula ibu ha wazo zo biyu wa tula ibu ka musa mu zo biyu ya aw tudahiku ha wa tudahiku ko wa mata biyu musa mu mata biyu ya qal qultu lahu gamu ya zagan biya na biyu ga inna abdullah wali abdullah baba mi halaka wa jajali wa taraka tisa banat umarlugin zagi gutuwa ne gwa ausab an ko za ba wa inni karitu an atiya hunna bi mislihinna mai na bona mai be be en tugira yi be dambu kin gi be yi me wana fa uhibbu an aji abimra'atin mi fe de boye gam be ben zagi takumu alaihinna na da'ina wa tusli'ahun wa tusli'u wa tusli'ahunna mu ci ga yanzu sallah da al'amarin ku kwa bana wani waga yin tugi bai yin tugi labi abi wajen ji uzuri ga an kali mu shekwa yin mu shekwa e mai ta zu amma zan na nke tarbiya yan zagi ji kpagile qal fa qala lin ga nabi fe ga bi mu ga barakallahu laka jan albarka ke ga etun na wala da na etun ga wa mu lo hadisi ma muslim man ji ga wujibu yan a ci wala annabi yayi fun ba go wayan tuga zagi ga fedu mai bala ya ne ya diya basira da ci da biyayi na yan tuge da yana in kulin da ci bai ba fa na waje ga lomi waye sai su kwa kun kenan wanda experience rayuwa da ci tajriba ji na sai su kwa kun ke a wani ibu na bojin wuce na bai fayan jibi na kawo jin a uzuri wa wani ku dayan gici iri na je gina wadda ka goma o mun faya o iri wuce gama ya bawai yi wani wadda yau ga lo uzuri aya un tsoyawa da da so ibuna oke boji dede na wani a ci yau na wula boji wuce bai da wani to un da fu ibuna mini ya fu bo lamara fagayen su giri ba ku tsanni kwa ta ga ya amma yin su gishiri da bu ndoro dị alkhairu ma da sharri su kusi da sharri ndore ndoro ji tabbatu ma dai kukunta kuma jiga mai de bojin yin su gina lomina Ina waga ko tatiwa wani waga ba su ko ngawa tatiwa amma wanda ya kebe bojin shi kaka na bojin wuce yi da na kuma sai su kwa goya waga lomi wani biya jin wala da guba ma ofe bai ga su ko ga pa àwọn wani wani ba wani fa yin da bai n ce gan wale na ya ne to yana ba pa yin jin àwọn ofe bai biyo mi ga. an yi mai ya yawon wata ya muda ta kai ce alhali mujin yadda yawa ya fi bin nisa babu da ba zai ci wasan cijin ya ciya alamar yin zage shi wani a abi hurairata sa da bin ubada al ansari daga babu hurairah ga sada Uba ubada na madina cinan uga ga yawace su ko aita rajul yajidu ma amratihi rajulan ayaktuluhu a annabi ya mi labari abbe ke zabagi gabin ne mi wuye bi zabagin doci na ayar tulu o zabagin ciwo kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal allah annabi ga wa wuwa ba wa le zaye da ya ci bai miwa yau ba sa da fe ganga bala wallazi akramaka bil haq me shi gan be tunatun to gaskiya gaskiye na Cici sokofe ga bala yi ma'anin yanan wani lobe yanan gai gaga mai ga mai ga wu mai shi kuti bai suna tunotu da gaske na mai gaza dai bai yi mimi atiyar e cin da mai ga wu annabi muhammadu fegan sallallahu alaihi wasallam ga isma'u ila ma ya kulu sayyidukum jama'a ya shi tukpa ya waye na sadu na itishi ya na ibu na nga itishi ya madina ci jau sadu gi ubada nga madina ci fe wa ga ala gi kini alifa zuma jale anabi muhammadu bu sallallahu alaihi wasallam ibu na nga itishi ya madina ci jau nga la anabi ga ya shi tukpa ya na tishi ya madina ci jau ga na ya shi tukpa ya wago sadu bunu ubada ofe ganga ya wato soko law wajadtu ma ali rajulan abe ke mi gadde zaba gibe yi mimi lam a masahu hata atiya a cigami da kafa a lagwato zaba ginna hata atiya bi arbati shuhada sai mi gabe bai riguni sai mi gabe bai riguni mi da kafa lagwato zaba ginna ti soko sallallahu alaihi wasallam na na ga yi hukunci soko wa le zaye bai yi won yi ta ti miwa wo guwa sai wa de erihu ne to wa mawawu na yi zai aya wajen ani na idi fahimta ko wa ba rufu wa tun bai yi won yi shigowa ajin da daga wa rufu kalla sa daga kai e ga ne gwagwa wallazi ba a saka bil haƙi in kuntu law ajilu bi saif qabla zalik ga mun shi kutibe suna tun da gaskiye na muda yi mi yo ci tun ezabe mi mi law ajilu bi saif mi adiyu be bi kwe qabla zalika ka tarawa irin muni na ya kare guni ai wannan ga ga bici mu ga bici bagin na ga bici wago mi adiyu be bi kwe قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كي هاي ga isma'u ila ma ya kulu sayyidukum innahu la gayur wa ana agayaru minu wallahu agayaru minni rawahu muslim ga jama'a shi tukpa e woga ya tishiye innahu a ki ka sadun na wula yagba wa ana gayaru minu mi muhammadu mala yagba gun wallahu agayaru minni so ci mala yagba gami muhammadu sallallahu alaihi wasallam mi laye gba me wa tun de dia so ma laye gba gami so ko wa gan wule wuje be tun de dia gama la sa do so e laye gba wa gan wule zando re be mi mu ayo e bona tun de la amma hukunci na sadu labe ba tana na bi wuje giyan mu da gwaya na mai wugwa gan zawangi kan do e gba lawgala wuga wa kare gune an amma hukunci so kujin da gawa wuwa aza de bai mi wani gun katawa kata wa bu emi wa nzage lewu lauje mai gama gawa ji faruwa ko nzage laye cin jimi nzage mai lomi ya cin to ndoro bandoro no ga dia da na shari'a jin da ada ala di ta'zib kabo rigu ne ala uba idi fahimta ko idi an se tiye kemera jauso wa dia mu ci da du fongo ga di ga ko be zo ga ga wani wasu ta wani mawude bebe ga wani bo usiri ka zai wani ta gauza wani gyaji ba alawa wugba kaba wadda rai ala ya biya fi ibn tuna je zaga lu madi hadiya na ejin eh, ta'zir ejin eh, ladabi na wa yayi da wujin biya na azade be tunde dai da shari'a mun biya ga hadina jin na dana to a ga alawa wugba na dai wa yayi sasu mutu sabiya ala ya biya fi kun do na zai zo bayan karatun yomin littafin mawucikon na abu mustapha muhammadu kabir bunu abdullahi alkanawi a fizahullahu ta'ala manyan su ga tamma jizu sadis min kitabi alhakul mubi ga jizu ya tsaye gumi littafin na iga da hakul ne na ifo litenin famu gumiyo na ji fadin gani bai tsofo guta ya february 2014 gawa gome ga wallahu adawa ya jala azal amala khalisan li wajhi al-karim wa ala zalika kadir wa bil ijabati jadir itona iwu yugumi na be safugwegi ne tsayin sha'aban zama na ijira bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ya butun bai kubu bai ceto shi nina na ji kwadin yi gani bai safo ya meko a cigogo me na yi tsatsociyar lissafin gregorian calendar nan chetụ 2018 ngai ya gba chetụ eshidi guba ngai ya gumiyo ci kwaya talata maye yawan gumi ta kwalite ne yi maye mai gumi efo talata su kuwa albarku don zandoro su kuwa albarku don arziki su kuwa albarku don ilimi su kuwa albarku don iyalisi su kuwa albarku don yi nuga yi fata da subhana rabbi ka rabbi izzati amma ya sufunu wasu salamu alal musalin walhamdulillahi rabbi alamin